yau litinin uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da talatin ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. A wannan lokaci mai daraja na wannan wata na Ramadan muke son mu fara karatun littafin a ka'idu shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawab, domin cika alkawarin da muka yi ma ’yan uwa musulmi cewa da izinin Allah za mu karantar da su wannan littafi domin mu ba da namu gudunmawa domin faɗa da mummunar aƙidar da aka taho da ita domin lalata aƙidan da annabi ya karantar da al'umma a tsawon rayuwan shi. Domin ba da kariya ga bayin Allah na ƙwarai. waɗanda suka rayu da amana da aminci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka gudanar da addini ba tare da coge da cin amana ba. Da fayyace ma al'umma hakikanin gaskiyan al'amura da suka faffaru a zamanin annabi da bayan rasuwar annabi da yadda sahabbai suka rike amanan da annabi ya bar masu suka isar da saƙon Allah inda ma ƙafan annabi ba ta taɓa takawa ba. a lokaci ɗaya aka zo aka canza wannan abin alheri da waɗannan dattawa suka yi, aka ci mutuncinsu, aka yi masa sharri, aka yi masa habaici, aka yarfa masa abubuwa. Su wane ne suke waɗannan mugayen aikin sun kasu gida uku ne. Na farko akwai hawarijawa waɗanda suke adawa suke gaba da wasu daga sahabbai ba duka ba. sun faɗi maganganun cin mutunci, maganganun ɓatanci ga wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa. Kuma an rubuta waɗannan maganganu suna yawo cikin al'umma an ɗauke su a matsayin kaman gaske ne. Wasu daga cikin waɗanda suke wannan aiki ƙungiya na biyu su ne ƙungiyar nawasib, su kuma ba waɗanda suke cin mutunci sai ahalal baiti. sun zazzagi sahabban annabi waɗanda suke da dangantakan jini da annabi, sun ƙulla gaba ba ‘yan ƙaramin gaba ba, da waɗannan bayan Allah na ƙwarai da Allah maɗaukin sarki ya masu darajan kasancewan su ɗin nan to sun zama na hannun daman annabi ne kasantuwansu dangin shi ne. Nawasi ba sa son ahalul baiti ko kaɗan zagin suke suna cin mutuncinsu. To idan ka ɗauko ahalul baiti za su narke cikin sahabbai sai dai suna da wata ɗoriyar daraja cewa su jinin manzan Allah ne. To, na uku da su ne waɗanda za mu zauna mai magana kai tsaye a kansu su ne rafida ‘yan shi'a. Rafida su ne waɗanda suke zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke cin mutuncin shi. Tun zamanin Sayyidina Ali suka ɗauko wannan aikin suna yi. an samu ɓurɓushin wannan aikin a zamanin annabi yana raye, muka ji annabi ya yi tsawa bai bar shegantakan ta ci gaba ba, domin duk wanda ya ɓaci wani sahabi ko da ko sahabi ne shi da shi, annabi bai barin wannan sai ya kwaba. Domin ƙa'ida a musulunci shine la yastawi minkum man amfaka min qabla fatihi wa ƙatal. Iku iku ma sahabban wani wani ne, wanda ya ba da dukiya ye jihadi ye imani tun kafin fatahu makka ba zai taɓa daidai da wanda ya ba da dukiya ya imani ya jihadi bayan fatahu makka ba. Kun gano wannan da kyau? Jama'a a musulunci akwai babba, a musulunci akwai na gaba, ba yanda za a yi na ƙasa ya fi na sama, ba yanda za a yi ɗa ya fi uba, ta ina zai fi shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? In dai ƙwaƙwalwa salimiya ne, in zuciya tana nan yadda take ba a gurɓata ta ba, ba yadda za a yi na ƙasa ya fi na sama, ba yadda za a yi wanda ba sahabi ba ya sahabi, in ba kana son ga ka ce wane ya fi wane, kana son ka ce ga wani ya fi annabi ne ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Ni ko na san hankalinka ba zai iya faɗin wannan ba, to su ‘yan shi'an nan da ke wannan zage-zage da wannan habaice-habaice da wannan cin mutunci da wannan canza addini ya kamata ku tsaya ku san menene aƙidansu, menene manufansu, sannan su ɗin nan su suwaye. Muna karanta littafin alfarku bainal firak wanda akwai bayanan ƙungiyoyinsu da karkasuwansu da aƙidinsu a ciki, sai dai ba madaran bayanan ne kaman wannan ba. Shi nan za a karanta da kai bayan rasuwan Sayyidina Ali ibn Abi Talibin shi'a sun kasu gida uku, sannan kowace kaso ga karkasuwansu, me aƙidansa kan mahadi wani irin saɓani da ɗirkaniya ke cikin shi'a dangane da imani da mahadi imani da kowane imami daga cikinsu da mahaukatan saɓanin da ke tsakaninsu akan kowane imami ɗaya akan aƙawalin shatta kun gano wannan da kyau ku Imamiya wannan al'isna a shari'a alja'afariya ɗaya daga cikin karkasuwan shi'a imamiya ne karkasuwansu ishirin da biyar kun wannan ya ce nasu ne gaskiya wancan kuma ya ce nasu ne gaskiya ina gaskiyan take wala ta kunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a sun zama kungiya kungiya in ka dauko gullatu sun kasu gida goma sha biyar in ka dauko zaidiya sun kasu gida uku in ka dauko kaza ka dauko aka gan suna da wannan karkasuwan ba iyaka a cikin su to ya kamata a ce ka san su littafin alfarqu bainal farq da muke karantawa fannin shi daban. Littafin almilal wan nihal da muke karantawa fannin shi daban, kusan suna da alaƙa da alfarƙo bainal firak, sai dai shi yana kawo maka bayanan duka ne, shi kuma wancan yana bambance maka. Sannan littafin al'awasin min alƙawasim fi taqiqi mawaqif sahaba ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ko matsayin shi daban yana bayyana maka bayan rasuwan annabi zarge-zarge da ababen da 'yan shi'a ke faɗi kan sahabbai menene hakikanin gaskiyan abin da ya faru shi ma yana ɗan tsakura aƙidu da wasu abubuwa na bambance-bambancen shi'a ‘yan kaɗan amma ba duka ba. Sannan idan ka ɗauko littafin alintisar للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد raddu في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي shi kuma inda ya fuskanta daban mai da martani ne ga wani takadari wanda ya zo ya ci mutuncin addinin musulunci a jimillance ya ɓatanci da gidan annabta ya ɓata aminan manzon Allah sarkan shi ya lalata karantarwar musulunci baki ɗaya ya ci mutuncin limaman musulunci shine daktorin ruhaili yake mai da mai da martani shi kuma fuskan da ya fuskanta daban wani zai ce to ai duk ana karanta waɗannan littafan sun gamsar ai kai ba malami bane mun gano wannan da kyau ko kai malami ne a duniyar aƙida ka san waɗannan abubuwan waye sanar da kai usulul aqaid da za ka yi cikin wannan harka wannan littafin kuma inda zai fuskanta daban shi kuma wannan kaman kamus ne da zai karantar da kai a ƙidin 'yan shi'a a cikin littattafansa kai tsaye, kuma wanda ya rubuta littafin ya san abin ba ɗigirgire yake yi ba, masani ne da gaske, shi sa wannan littafi za mu tasa shi da izinin Allah muna karantawa sauran bayanan da na bi na a'aje, to da izinin Allah cikin karatun zai bayyana. In ka fahimci littafin nan da waɗannan jawaban da na gaya maka, ba za ka so a zauna zaman karatun littafin nan ko na sakon guda a ce baka ba mun gano wannan da kyau ko Don za ka yi tabka kazama asaran da baka taba irin ta tun da ka zo duniya sannan kuma wannan gayyan da 'yan shi'a suke zuwa su layi wannan ba zai taɓa tsorata ka koyi birge ka koyi ba baka sha'awa ba Sau da za ka ce waɗannan ba suke da ƙi da iri kaza za ka tar da Allah wadarai da irin abubuwan da suke yi balantana ka je ka tsaya kana kallon su za su fito tare da gayyen na ayya duk sun zo sun cika masu ayari kuma sai a ce waɗannan su ne na Najeriya duka ko na Afirka duka wannan gayyen iskan ya daina tsorata ka ba don komi ba sai don da a ce gayyan ahalu sunna kaɗai za su fito banda mata banda yara kana tsammanin ahalu sunnan zari akwai titin da zai iya ɗaukan su in baka gane wannan ba duk masallacin juma'a ka je ga da yake kuma mu ne ahalu sunna kaɗai na zariya ne nan fa ba je giwa ba ba a je soba ba ba je makarfi ba ba je ba je ko na nan zariya ba wai na kaduna ba ba wai na kano ba amma malam muka fito to duniya za mu cike kenan nan ko ya zo qadduhu wa qadiduhu kwanshi da kwarkwatan da matan da ƴaƴan da aboki da amini da wanda ma ya zo gaishe shi daga ƙauye ba dan shi'a ba an ce kai ma shiga bota mu je mun gano wannan da kyau ko abin hadda runtu ‘yan ɗarika waɗanda ke son biki su ma za je su shiga cikin ayari saboda akwai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kuma ana ba da cangam. Allah maɗaukin sarki ya samu dace, a ƙa'idu shi'a, al'ithna a shari'a su'alun wa jawabun, wannan shi'a isna a shari'a alja'afariya, shi'an su Khomeini, shi'an su zagzaki, kun gano wannan da kyau ko ita ce za a yi magana a kanta. kar ma wani ya zo ya ce maka to ai mu na mu shi an ga wanda kace yalla tsa mu za ga ma wannan ka taba ganin wani dan shi yayi karambani yace zai je tattauna da malam albani tunda kake ka taba ka taba jin wani dan shi yayi karambani ya ce zai zo ya tattauna da mu dan ya san muna faɗin magana mun san abin amma yan kana da girgire ko Allah sai ya zo ya kunyata ka saboda kila ya san baka san wani abun ba suna jin yadda muke ma tarihin muna ɗauko abin ne daga tukulluman shi ba surface ɗin abin muke ɗaukowa mai magana ba daga asalin grassroot na asalin shi'an muke cewa gata gata ba addini ba ne lokacin da Sheikh Jafar Mahmud Adam ya dawo daga ƙasan waje karatu ai sun yi ƙoƙarin wai bari su je su ɗan latsa su ga cewa wai ya san abin da suka je suka ji fefe sun ƙara ɗaya daga cikinsu da Jafar ya kaɗa shi, ya kaɗa shi, ya kaɗa shi, shi da kanshi ya buɗe baki ya ce, Jafar, Allah ya maka baiwan Ƙur'ani, har da aƙida ma ta ƙadari. Mun gano wannan da kyau ku? To wannan littafi ya samu albarka, an samu manya-manyan malamai sun sa mai hannu, sun karanta, sun tabbatar da nagartar littafin, Ga shi tun a bangon littafin ma da ya ce, ƙadim sahibu sama samaha, a Sheikh Saleh bin Muhammad al babban malami ne, wanda ma ce ra'isun majalisul Quda'il a'ala sabikan shi ne shugaban kwamitin manya-manyan hamshakan malamai na da na saudiyya kusan mukamin shi ɗaya da Abubakar Gumi. Wa uduwi hay'ata kibaril ulama sannan memba ne a kwamitin manya-manyan malaman saudiyya. Ya karanta littafin nan za ku ji me ya faɗi game da littafin mu ‘yan ƙananan ɗalibai ga manyan malamai za su yi bayani kan littafin nan sai mu saurara mu ji muna da buƙatan jin karatun littafin nan don mu tsira da aƙidanmu sai sahibu samaha a sheikh abdullah bin muhammad al-gunaiman ra'isu dirasatul uliya bi jami'atul islamiyya sabikan shine shugaba mun gano wannan da kyau na Fiji School, inda ake karantar da waɗanda za su je su masters da sauransu har ƙololuwa ne shugaban wannan tsangayan na jami'atul islamiyya na da, wa mudarris bi masjidin nabawi kuma shi mai karantarwa ne a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Jama'a za ka iya samun malamai ɗari a lokaci ɗaya suna karantarwa a masallacin annabi, amma wallahi in kana nan ba za ka taɓa jin karatun wancan ba. Kuma ka je za ga kowa da ɗalibai kai ka ce iyakan ɗaliban garin ne suka zauna gaban shi. In ka je can ma haka za gani saboda masallacin babban waje ne. Allah ya sa mu dace. Sai kuma sahibu samaha a Sheikh Abdullah bin Abdulrahman Al-Jibril, Uduwin Ra'isa Al'ama lil-ifta'i sabikan, malice ɗan kwamiti ne na ri'asatil amma. na al'ifta a sabika shi shugaba ne na kwamitin da ɗan kwamiti ne na kwamitin ba da fatawa na duniya baki ɗaya shi kasa ana rubuta fatoyi na duniya ana aika masu ko jama'a fatawa fa ba fa addini ba ne fatawa mujtahidi ne ke zaman ba da fatawa kamar yadda ne bayani a karatunmu na ilam jiya fatawa ana zaman bayar da ita ne ga bukatun mutane kuma ba da shiri ake yin ta ba kawai kana zaune ala gafata malam me kaza sai ka ce kaza ne an san lura da ƙwarewanka cikin Kur'ani da hadisi shi yasa ba wanda ke zaman ba da fatawa sai mujtahidi amma in habba wa dabba kake yi to in an baka sai ka je ka yi nazari sai ka zo da guzurin ayoyinka da hadisanka sai ka magana amma mujtahidi shi zai zauna a ce me kaza ya bada ansa ko da ko bai kawo aya ko hadisi kai tsaye ba kai da kake da ayin da hadisin a hannunka kana nan zaka ji ba su saba ba Kuna fahimtar wannan da kyau ko Za mu zo mu bayanin wannan dole ne mai fatawa sai ya haɗa wasu kayan aiki guda biyu wanda mala ya fara zayyana mana su cikin katin ilamul muwakka'ina ar rabbil alamina. Sai sahibu samaha a Sheikh abdurrahman bin Salihil Mahmud, Ustazil Aqida bi jami'atil Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyya. Sai sahibul Fadila a Sheikh Abdullah bin abdurrahman as-Sa'adi. babban malami kenan ta'alif abdurrahman bin sa'ad bin ali ash mun ga as-shashari mun gano wannan da kyau shathari ina fata mun gano shathari bisa'un Allah ya sa mu dace to kun ji malaman da suke ma wannan littafi hidima muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin wannan aiki da suka yi ma addinin Allah, Allah maɗaukin sarki ya goyi bayan aikin da suka yi ya tabbatar da digadiganmu wajen karatun wannan littafi tun daga farkon shi har zuwa ƙarshe ya sa mun yi ne domin shi. Mala Bismillahir ce, Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, muke fara karatun wannan littafi na aƙa'idar shi'a al a Ashariya. su'alun wa jawabun. Littafin nan kamar yadda muka ambata, littafi ne wanda mala ya tsara shi kamar tambaya da ansa wanda zai haskaka maka waɗannan miyagun aƙidu na 'yan shi'a kun san matsala idan waɗannan miyagun aƙidin da suke kunno kai yanzu a duniya kuma suke ƙarfi a matsayinka na ɗalibin ilimi baka san su ba yanzu daga ran da ka zama malami wallahi za ka zo kana lalube ne cikin duhu kana magana suna ƙaryata ka kuma idan suka yi bayani sai a ga e kuwa ƙaryata ka suka yi shi ya fi zama daidai domin kayan rajaman bilgaibi ne ka faɗa abin da ba shi haka yake ba shi sa ka tsaya ka san shi in ka san aƙidin nan ka sai littattafansa ka faɗaɗa bayani a ciki to sanda ka tashi magana kansa sai kai magana kai tsaye a bisa ilimi muna fahimtar wannan wannan shine abin da malamanmu suka yi suka zauna lafiya manya-manyan malaman da suka soki shiya a duniya ko in shiya suka rasa yadda za su yi da su sai da su kashe su amma littafin nan da izinin Allah za mu karantar da ku shi kuma ku naƙalta ku karantar da al'umma da fatan waɗanda suka shiga cikin wannan bala'i na shi'a za su fita waɗanda ba su shiga ba kuma su samu kariya daga nan su tsaya kar su sa kan cikin wannan fitina Allah ya tsare mana imaninmu Malu ya ce muƙaddimatu ga muƙaddiman wannan littafi al-muqaddimatu taba'atul hadiya ashar wannan muƙaddiman bugu na goma sha ɗaya kenan jama'a bari ku je inda malamai ke aikinsu malami ba annabi ba ne malami ba manzo ba ne to ko malami ba zai zama ma'asumi ba malami zai iya taƙaita bayani saboda gajartan ilimin shi malami zai iya taƙaita bayani saboda mantuwa, malami zai iya barin abin da ya kamata ya bari saboda gafala ko tuntuban harshe. To waɗannan malaman abin da suke kenan kuma haka aka san ilimi a duniya, babu wanda Allah maɗaukin sarki ya mai baiwan ilimi duka, hatta annabi ma sai da Allah cewa ce wa minal ilimi illa kalila, kullum umarni ake mashi cewa wa rabbi zidini ilma. Ilimi wanda ya mallake shi duka Allah ne. ba wani wanda yake da barazanan cewa yana da ilimi duka to idan suka rubuta littafi sai su ƙara bin littafin ana ta sai da shi a kasuwa bayan sun mai binciken keke da keke sai su gano kurakurai ko kuma sai su gano ya kamata a ƙara kaza ko su ƙara ilimin da da a baya ba su da shi ko sun yi magana maganan tawaye gari ta zama kuskure to in an zo bugu na gaba sai sai muqaddimatu taba'atu saniya sai su shigar da wasu abubuwa su ƙara wasu abubuwa su cire wasu abubuwa sai su yi maka ishara a muƙaddima idan wannan littafin ya ƙare suna nan suna ƙara bin shi sai su ƙara gano wani abu sai su ƙara shigar da wani abu in sun zo sai su ce al ta tab'atu thalisa to wannan shine kaga muqaddiman bugu na goma sha ɗaya kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma wannan an yi bugun ne 2011 yau shekara nawa yau shekara uku ƙarshenta da za a ga muƙaddimata taba'atul saniya ashar to za ka samu kuma akwai wasu abubuwan da ke cikin wannan babu a nan haka ake jama'a ana tafiya ana ƙari ana tafiya ana ragewa ƙila abin da ka faɗi ba daidai ba ne ka gano kuskuren shi kai da kanka sai ka janye shi shi sa duk malamin da bai iya karɓan wannan ko sai ya sha mamaki kuma duk malamin da ke tunanin wai shi ya san komi komi daidai yake ko to yana son ya hada kanshi da annabi ne zai ko sha mamaki Allah ya kiyaye mala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban manzanni wa imamul muttaqina kuma jagoran bayi waɗanda suka san Allah nabiyina Muhammadin shine mu Muhammad wa alihi tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi ajma'in baki ɗayansu. Amma ba'adu, Mala ce to bayan haka, fa Ahmadullah ta'ala ala minnatihi, muna godiya ga Allah maɗaukin sarki a bisa baiwan shi, min nafadi taba'atu sabiƙa. sakamakon ƙarewan bugu da muka yi wanda ya gabata na wannan littafi, min hazal kitab, buga wannan littafi da aka yi da gabatar da shi a kasuwa da ƙarewan da littafin ya yi, muna godiya ga Allah maɗaukin sarki domin baiwa ce ta musamman Allah ya mana. Littafin a ƙa'idar shi'a, al'isna a shari'a, su'alun wa Da'iyan ilaihi kuma muna roƙon Allah. wa huwa sami'ul mujib Allah mai ji ne ko mai ansa addu'an bayi ne, an yi ƙaddiran nafa'a bihi, Allah ya ƙaddari littafin ya amfanar, jama dole ko mai kake ka riƙa roƙon Allah, kaga jiji da kai, ba zai kai ko ina ba. Yanzu kaga wanda ya irin wannan rubutun, malami ne ko jahili ne, amma kaga yana ƙanƙan da kai ga Allah, Allah ya sa littafin ya amfani, in Allah bai ga dama ba ko, sai ka gama rubuta littafin ba wanda ko tayawa zai yi, ko in an siyan aje aje ba wanda zai karanta, ko an karanta kuma a ƙi amfana da shi. Shi sa abin a hannun Allah yake ka ƙanƙan da kai gare shi sai maka baiwan ban mamaki. Wa an ya kuna za atharin jalil, kuma littafin ya sa ya tasiri babba fi uƙulin a cikin hankulan mutane. wa afkari shababin shi'a da tunanin samarin shi'a su gano illan abin da ake ɗaura su a kai su tuba su shiga addinin musulunci. Me yasa ma ce shababu shi'a, tsofaffin akwai abin da suke ci ko sun gano gaskiya ba za su bu ba. Kun gano wannan da kyau ko? Mala ya ce, wala'allahum ya ji duna fihi minal adillatil ƙati'a mai yiwa za su samu dalilai kai tsaye, babu ku ne? wannan bugu na takwas ne inna lillahi wa inna ilaihi kaga mun bar a tasha kaga abubuwan da muke karanta yanzu ikon Allah kaga bayanan da muka yi kaga ya tabbata ku wannan bugu na takwas ne duk wannan bayanan babu a nasu yanzu kaga akwai ana haka ake ana tafi ake ƙara ilimi ba wanda yake takaman ilimi ko sai wanda bai san Allah ba Allah sai wanda bai san Allah ba wanda ya san Allah kullun nuna yake shi yi. shi ne ma yake wala allahum yajiduna fihi min al-adillatil qati'a mai yiwa waɗannan samarin shi'a a cikin wannan littafi su samu dalilai kai tsaye wal barahin da hujjoji a sati'a waɗanda za su gansu ga su nan mayarwata ma yi wanda za su wadatar da su su gamsar da su bi daruratil audi ila mazhabi salaf salih wanda za su jawo su su dawo ga mazhabi na magabata na ƙwarai Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Mazabi na salafu salih wanda muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wannan mazabi kyakkyawa. Mahala ya ce wa kada asbahal kitabu haƙiƙa wannan littafi ya waye gare bi hamdillah muna masu godiya ga Allah mausu'a ya zama wata a ce, murajji'an da ake komowa domin tsaftsafan bayanai likulli man arada ta'arrufa ala mazhabi shi'a al-isna a shari'a ga duk wanda yake son ya gane mazhabin shi'a al-isna a shari'a wannan littafi sai ya zama mai kaman wani kamus ne ah, wa ihatatin bima ba hasihi al sannan littafin ya zama kaman wani littafi ne wanda yake tattaro maka bincike wanda suka wawwatsa a wasu littattafan. Kun gano wannan in kana neman bayani a ce yana can yana can yana can yana can yana can. To in kana son ka zo ka tadda inda aka tara ma bayanan waje ɗaya kana zuwa nan wajen da aka samu. Wata sawwura a ka'idihi wa shara'i'ihi alfasida sannan kuma shi wannan littafi wata sawwurun yana zuwa ya bayyace maka aƙidin shi'a da shari'o'in shi'a waɗanda suke ɓatattu rusassu, wa kazalika raddu ala Mu'uzami man tahalo min aqidatin wa shari'atin munharifa sannan wannan littafi yana mai da martani a mafi yawancin ƙungiyoyin shi'a da aƙidin shi'a da shari'o'in shi'a waɗanda suka ci karo da na Allah da annabi. Kun ga wannan da kyau ku? Ma'ana wannan littafin to dafa duka ne, duk abin da kake nema to an tara maka shi. Wa bihaza ta yassara hamdillah, to da wannan ne sai Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe alal musulmina ma'arifata ƙa'idar lisna a shari'a suka iya ganewa, suka fahimci aƙidan shi'a al'isna a shari'a fi yusrin wa sahulatin cikin sauƙi hankali kwanci. wa ma'arifati tariqatir raddi ala aqaidihim munharifa sannan kuma suka san hanyar da za su bi su iya ma 'yan shi'a raddi a gurɓataccen aƙidin 'yan shi'a. Wa ma'arifati ummahatil kutubi inda hom sannan wannan littafi ta hanyar shi za ka san manya-manyan littattafai na shi'a da suke dogaro a kansu. Wa asatini fikirihim da kuma irin sakarcin tunanin 'yan shi'a. wa kaifa tatawwaratil aqidati shi'i fi guluwin sannan kuma zaka gane irin matakai da aƙidin shi'a suka rika ɗauka na wuce gona da iri da kuma bauɗewa a lokaci kaza sai ka ji sun ɗauko aƙida kaza suke a kanta in sun gane an gano su sai su ɗan sauko ƙasa kaɗan idan sun farauci mutane sun bi su sai su koma inda suke ma'ana aƙidan na iya ɗaukan inhirab da kuma a tatawwur kun gano wannan da kyau ko yanzu aka ce suna cewa ai su sun yadda da alkur'ani littafi ne ya cika ai ina aka ce kur'ani bai cika ba yana cikin fasul khitab fi isbat ta'rif kitab rabbil arbab yana nan a cikin littafin alkafi na kulaini kuma yana cikin wasiyan khomeini ko shi ma khomeinin gullati ne kun gano wannan da kyau ko in dan shi'a ya rena ka ya san baka san wannan ba to zai iya zuwa maka da karere na yayi ya iya ɓatar da kai ya ɗora ka kan shirman da yake son ya ɗora ka don ya san kai ɗan harbati mati ne jama'a mun gano wannan to in ka karanta wannan littafin ka goge ka san shi to shikenan ka riga ka gama mashi'a na kalal akhiratu wa lule Allah ya sa mu dace malam ya ce walhamdulillah hai muna ƙara dai godiya ga Allah bi hazihi a bisa fa hazihi hiya taba'atul hadiya ashar wannan bugu wannan shine bugu na sha ɗaya min hazal kitab na wannan littafi a da'uha baina yadayil muslimina wanda nake gabatar da shi ga musulmi musahhatan wanda na bi na gyaggyara littafin wa mazida ne ƙarin bayanai wa munakkaha duk abin da yake ba daidai ba na bi ne mai tsintan ƙwarƙwata ba'ada an nafadat nusakh at-tab'at as-sabiqa bayan da copies ɗin da aka buga littafin na baya suka ƙare washtadda talabu alaiha kuma ana ta buƙatar littafin fa adna taba'aha sai muka ƙara buga wannan littafi litazullal manfa'ata biha jariya saboda amfanuwan da ake da wannan littafin ya ci gaba wal fa'ida amima sannan fa'idan ta ci gaba da gamewa wal asaru baligan wa amikan sha Allah sannan tasirin da littafin yake yi ya zama tasiri ne mai faɗi, tasiri ne mai gamsarwa, mai amfanarwa da izinin Allah maɗaukakin sarki. Wala Allah ya hadi biha man man sha'a min alƙulobe, in kuma Allah maɗaukakin sarki ya so, to zai shiryar da wanda ya so zuciyar ta kama gaskiya daga cikin waɗanda suka samu wannan littafi suke nazari suka fahimce shi wa yaslakuha siratal mustaqiman kuma mutum ya iya faɗawa hanya madaidaiciya sakamakon nazari da karanta littafin ko karantar da shi da za a yi wannan littafi wa ya ja'alana man takaffala bi hazihi taba'a kuma Allah maɗaukin sarki ya sa mu da muka yi rubutun da waɗanda suka ɗauki ɗawainiyan buga wannan littafi da waɗanda suka ɗauka suka zo suka saida mu ko muke karantawa da ku da kuke saurare kuma ku ɗauka ku karantar da wasu ɗaliban can Allah ya sanya mu mimma anahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qawlihi cikin wanda annabi yake nufi da maganan shi da yace li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilin ka, khairun laka min an ya kuna laka humurin na'ami, ya fi da a tara maka jajayen raƙuma ka samu arziki, Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilin ka, ya fi a tara ma arzikin garin nan. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a lamba na dubu uku da ɗari bakwai da ɗaya a babu manaqib Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi Abil Hassan radiyallahu anhu. muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu da da uku saba'in shida. min fada'il ali ibn abi talibin radiyallahu anhu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum